Kalangu, studio Kalangu. Tahiya Kalangu, studio Kalangu. ke sauraro daga nan birnin Yame karfe biyar da minti talatin cip cip ga labaru da halshen Hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani. A yau ne kotun shari'a ta mai ta yankawa shugaban FRDDR hukuncin za ku ji bayani a kai. Za mu kuma dawo ga muhawarar Jason Sahel da aka cafka a can garin Bamako. A cikin karkarar garin kyalle-kyalle cikin gundumar Tanut an cafe wasu mutane da ke neman shiga halin bakin haure. Shirin musamman na yau zai karkata ne bisa tadin jijiyoyin wuya da nakasassu suka yi kan wani lamari da ya shafe su. Assalamu alaikum masu sauraro mu da wannan lokaci yanzu kuma ga fasarar labarun dalla-dalla. Amadu Jibo da ake ce ma Max shugaban rukunin jam'iyyun siyasa na adawa FRDDR a yau da sahi ne kotun shari'a ta yame ta ta yi mishi hukunci na cin kason waje na watanni uku. Amadu Jibo an tume shi ne da ta da zamna tsaye. Mu saurari intinikar Alasan kakakin 'yan FRDDR. adawa ce ake so a karya don haka ne ake kiri shugaban adawa saboda a bata mishi lokaci kuma kamun ganin shi sun yi shi ne saboda su sa 'yan nijar duka gaba ɗaya su mance da satan nan ta miliyar 200 su mance da harkar taɓarɓarewar lakwal su mance da kashe-kashe da ake yi masu sojojinmu da talakawan Nijar su mance da harkar yiwuwa da ta haddabi ƙasa waɗannan abubuwa ne duka. Wanga sakamako da aka bada. mu dai gare mu bamu yarda da shi ba kiran da muke mu ga isufu dan Allah dan annabi dan albarkacin alfarman wanga wata na ramadan da Allah tun da ya kasa rike kasar ga ya kasa ikon kasar ga ya kasa hada kan yan kasar ga dan Allah dan annabi dan alfarman wannan wata yayi murabus ‘Yan ƙasar Najeriya su goma sha shida a cikinsu akwai mace guda hudu da ke neman zuwa Agades su ƙetara ta zuwa ƙasar Libi. A ranar Ladin nan hudu ga watan Juni an cafke su a cikin wata mota samfarin Ilix. Jami'an tsaron gundumar Tanut yankin Zandar ne da ke sintiri a cikin karkarar suka cafke su. Arewa maso yamma da garin kyalle-kyalle da ke kilomita 35 ga birnin Tanut aka same su, mahukuntan kwamin ɗin Tanut ɗin sun tusaƙe su a birnin Zandar, sai dai direban na motar ya ɗiba cikin na kare. Ƙungiyar ƙasashen Turai za ta saka miliyon hamsin na kuɗin ero domin tallafa ma girkin rukunin bataliyar sojojin haɗin gwiwa da za su kula da tsaron iyakokin ƙasashe mamba na g Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Nijar da Chadi. A taron ministocin hulɗa da ƙasashen waje da ya gudana jiya a Bamako ne aka ɗauki wannan ƙudirin a gaban shugabar diplomasiya na ƙungiyar ƙasashe. kasashen Turai Federica Mogherini. Ga bayanin da tama Maryam Maiga ta Studio Tamani da ke ƙasar Mali sai mu saurara. Euh, euh, haɗa dukkan yankunan duniya gaskiya ne wannan tarihi na yankin Sahel ba wani shakku. Wannan mun faro shi ne da shekaru biyu akan batun tsaro da canjin yanayi tare da ci gaba. Kana akwai magana tirin akan matakan da ƙungiyar g Sahel ta ɗauka don haɗa gwiwa. Gare mu wannan abu ne zai gwada alƙibla ga sauran abokan hulɗarmu na g Sahel. Shi zai kawo goyon baya ga haɗin kai. L'Union européenne est fière d'être la première a soutenir ce projet. Ɗaliban jami'a ba su ji daɗi ba ko kaɗan, sandikar ɗaliban sun tada jijiyoyin wuya ganin tahiyar hawainiyar da ake bisa ga sallamarsu alawus ɗinsu da kuma wasu buƙatu. Kwamitin zartarwa na ƙungiyar ɗaliban a jiya ya fitar da wata sanarwa a wato gadai Salha Kaila. mataimakin babban sakataren na inin ɗin ɗauke da bayani. To wannan sanarwa da muka yi mun yi ta ne domin mu ja kunnuwan shugabanni Eh, na mu bisa kan waɗansu harkoki da suke nan suna ta taɓarɓarewa musamman harka ta biyan kuɗin wasu alwashi wanda ake ce ma bursu da yar social da suke nan suna ta haya ta haya hawainiya wanda yau an kai eh, misalin wata shida wanda ɗalibai suna jiran wa'ansu kuɗaɗen su wanda ba basu ba shine muka ce ba za mu yarda ba gwamnati su zo suna jan hankalin mu kawo kankanan yara ba kankanan yara bane mu mun san abin da muke yi kenan bayiwa a ce gwamnati suna zawa sai dai su zo su ɗauki alƙawalla waɗanda ba su cikawa shine muka ce ba dan yana cikin watan azumi bane suke tsammani ana iya zawa a ja hankalin mu kuma ba za mu zabura ba lalle mu shirye muke ko a wani lokaci ɗalibai shirye suke da su hito su gwagwarmaya kuma su kwato haƙƙin su a cikin sanarwar tasu ɗaliban sun saka kalami kamar haka ga tawar faɗar tasu mai kantan yanzu sun saka wato yaucin ƙasarmu a cikin wato wantare inda suka baiwa sojojin ƙasashen waje damar su girgu yadda suke so a ƙasar Nijar ƙarshen nanatawar kenan. Kunjoyi guda hudu na daidiyar kungiyar sandika wadda ake ce ma Fizen sun janye yarda su ga jagoran su isu azika haka ɗin ya afku ne a jiya da marece a nan yame a yayin wani taron gangami na gaugawa da cewar wato ga nasu faɗar sun ce ga hujjar tasu kauce ma halin jagoranci da kuma raba kanun mutane bisa wannan mataki isufu arzika ya yi furci kamar haka. Magana da sun kai ta sun jaye mini nasu raida. wannan suna da izinin su yi amma sai dai kuma muna da kundi a fizan wanda ya ce ya zama cilas gare ka in eh, jama'a ta ɗauki kuduri eh, dole ka bi shi in baka bi shi ba ka taka doka wannan fizan kenan ya kamata su ma eh, su ɗauki mataki ga kansu tunda sun kireda da abun jama'a mu goma sha uku ka goma sha uku muke cikin fizan yau su hudu ne a can in an ce cikin kashi uku biyu ne aka so a ɗauki ƙuduri ai kaga tara an nan wajen mu ko kenan su na za su su hudu su ɗauki ƙuduri su ce mu nan mu tara ba za mu iya ɗaukan ƙuduri ba muna nan malam makaranta muna nan tsakanin wa da ƙane tsakanin mu eh, abin da sun kai ba ni sun hidda ne ba su iya hidda ni sun san da ba su iya hidda ni nan a cikin fizan kamar su ba su rayar da ni ne sun kace wannan kuma su ne ba matsala. Isuhu arzika kenan kuka saurara. A ƙasar gundumar Tanut kuma inda za mu koma ƙaramcin abinci da na rishin ciyawa na damadar shekara ta 2016 ya afka cikas a lamarin bada karatu a cikin gundumar ta Tanut yankin da magaram. A faɗar daraktan makarantarsuwa na faramari Isaka Ibrahim ɗalibai 137 na karkararsu wato sun gusa daga karkarar kuma zangunan makiyaya sun fitar inda suka bi 'ya'yan uwayen nasu zuwa inda suka gusa. Ga dai ƙarin bayanin da Abubakar Muhammadu wakilin Muna Tanut ya muna a cikin wannan hirar tasu. Makaranta saba'in da shidda ne abin ya shafa 'yan makaranta ɗari hudu da goma sha shidda waɗanda ke cikin yankin sedentel sannan ɗari hudu da ashirin da ɗaya ke cikin yankin Nomad. Mun sami ɗauki da ya kamata domin makarantun mun kuma rarraba a game da wannan rabo abin ya yi an sami ɗalibai da suka dawo saboda akwai abinci a cikin makarantar yanzu kuma komi yana gudana yadda ya kamata A jiya Litinin biyar ga watan Juni ranar muhalli ce da aka sallace duniya baki ɗaya, shigon sallar wato shine kusantar al'umma ga muhalli. Musa Sule ɗalibin jami'a ne aji ta shekara ta biyu da ke ɗaukar darasi a kan wato canjin yanayi a jami'ar kwamin kurma a ƙasar Ghana ga bayanin da ya ma Maryama Jallo. au Niger plus de 90% de nos ménages ont a source Niger sama da kashi 90 cikin 100 na gidaje suna da wani sinadarin makamashi na aiki da itace su ma suna dubin yadda za su sami makamashin dai bangare kuma ya shafi batun noma da kiyo shi ma wani makamashi ne da ake hakuwa duk wasu fasahohi na noma yau manoman mu suna nan inda suke amfani da kayayyaki iri-iri duk dan raya gandun daji mu gare mu nan ne niger duk lokacin da aka sami wani aksi na bushiyar ƙasa da ke haddasa matsalar ƙarancin abinci, yunwa da dai sauransu. Babbar matsala ce da har dabbobi ke mutuwa. Waɗannan duka su ne barazanar da muke fuskanta a ƙasar niger. A gaishe da Kemu Amadu da wannan fasara. Gwamnati ya baiwa da'irar kwamin ɗin Arlita tonna arba'in na abinci musamman hatsi wanda za a raba wa marasa yau wala gobe. Wannan zibin ya zo ne bayan an gudanar da tsarin sai da abinci da rangwame Vant Apri Modere na ton tamanin a cikin kwamin ɗin. Kwanaki da suka wuce garin ya fuskanci rishin hatsi, ga dai shugaban gidan gona na Arlit Musa Malam Sale ɗauke da bayani. Dangance da tsarin rarraba cimaka kyauta a bangaren Arlit karon farko an sami ton arba'in na hatsi wanda ya shafi gidaje da goma sha hudu a cikin yankuna hudu a Kokan, Taslim, Center Principal OPVN, Timidiriya. Ana raba kilo biyar ga gida mai mutum bakwai. An kuma sami kasuwar baje kolin cimaka cikin farashi mai rahusa da da'irar birnin garin ta samu ton tamanin. na wanga kashi na biyu yanzu muna jiran kashi na uku wanda shi ma yana zuwa wannan abu ne da ya taimaka wa al'umma musamman masu ɗan ƙaramin ƙarfi shiri ne da aka tsara don talakawa da zai kawo masu sauƙi sauraron shirye-shirye istiro kalau ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa kyalle-kyalle ta nutu da ya mai karfe biyar da minti arba'in da ɗaya ƙungiyar ƙasa ta su ta hasala ko menene dalilin wannan hasala shi dai a wani sauyi da aka kawo a aka sake ma wato ma'aikatar tasu mai kula da su suna ko ya yi zahi haka, Maryama Jallo Kenda ta firanta da shugaban ƙungiyar ta kasassu Alzuma Idrisa ga fasarar hirar tasu. Le dernier conseil de ministre, il y a eu des nominations pour lesquelles nous avons eu une direction. Taron majalisar ministoci na ƙarshe an samu wasu canje-canje da muke ganin za su zama makama ga nakasassu tunda suna cikin waɗanda ya kamata a tallafawa. A can baya hukumar kula da kare haƙƙin na nakasassu da masu yawan shekaru. Mu muna son maganar na nakasassu a biyo ta cikin ƙa'ida domin ɗaukar matakan magance matsalar barace-barace da makamantansu. Ƙasar Nijar ta saka hannu kan kundin kare haƙƙin na ƙasassu a shekara ta 2008 ta ɗauki niyyar cewa za ta kiyaye haƙƙin na ƙasassu. Ba mu nan ga ganewa, ta lokacin da hukumomin nan suka girku, mun ajiye takardar neman izinin saduwa sau biyu a majalisar dokoki, biyu a fadar shugaban ƙasa, sannan kuma hudu a fadar firaminista. Yau da yamma za mu ajiye ta biyar saboda muna da koke-koke da dama. Muna son kafafen yada labarai na ciki da na waje su zamo shaida ba mu nan ga gane komi maganar na su zance ne da ke son dubi akwai matsalar rashin samun ayyukan yi ga na su gwamnati ta yarda da yarjejeniyar baiwa na su nasu kaso muna shaidawa firaminista da su kiyaye yarjejeniyar ta kashi biyar cikin ɗari. Ba wai yawanta muke lissafi ba, a'a baiwa na ƙasassu darajar su kamar kowa. Na sake maimaita muku ba wai yawanta muke dubi ba, a'a har yanzu da saura. In ka ce za ka yin wani abu da mutum ya kamata a ce ka ba shi abun da ya kamata ya yi amfani da shi. Lokuta da dama muka tai ma'aikatar ministan kula da ɗaukar ma'aikata, muka sadu da jagororin, muka ce masu a dubi wajen ɗaukar ma'aikata a kula da guraren na ƙasassu. A ɗauke su aiki don mu san ana yi da su, kuma ya tabbata muna ba ciku-ciku wajen ɗaukar ma'aikata. Haka zai iya samu ce ƙasar Nijar ta cika sharuɗan yarjejeniyar da ta saka hannu a kanta. Wannan zai sa mu ce ba a taɓa dokar ƙasa ba, muna kira ga jama'a da a san cewa na ƙasassun nan su ma mutane ne 'yan ƙasa kamar kowa. Nous voudrons les rappeler que les, les personnes handicapées sont des citoyens à part entière. Ils ne doivent pas être des citoyens entièrement à part. Haka da wanga shiri kuma muka zo ƙarshen labarun na yau a madadin Adama Dawaki da ta kimtsa duka labarun da kuma damo sarkin haƙuri sai da ke bisa na'urori da sauran abokai duka wanda suka rahoto rahoto daban-daban anan nike muku sallama hazawa salam. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Daga da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. Studio Kalangu.